Ibrahim. cikin rai ya jiyo ya hada alisan da bango tare da zara idanuwan shi ka tsaya a iya matsayin ka barin da mahaifina kar ka yarda ka raba da soyayyar mahaifina ka je can ka ci gaba da rike mahaifiyarka ka bar min mahaifina lusari kawai saki alisan yayi wanda ya rasa ya zai yi da amil sam bai da kawa zucin kowa kan shi sani yana dawowa a hanya ya haɗu da alhaji abubakar wanda ya tsayar da shi tsayar da motar ya sannan ya sauke gilas din motar tare da watsawa alhaji abubakar harara uban me zan maka ba na gama maka aikin ka ba amul ba gama min komai ba na so da mahaifinka ya durƙushe ƙasa amma ka yi tafiyar ka wancan kuma da ya zo ya Rowan komi cikin ƙwarewa sai daga baya na fahimci ba kai bane. Na yi ta neman ya haɗa hannu da ni ya ki amincewa. Ba zai taɓa haka baka ba, saboda shi ya san yadda ake juya kuɗi ta yi magana. Ni kuma kashe su na sani. And bayan haka ba na jin zan kuma baka haɗin kai na cutar da mahaifina. Malam zan tafi in ji amin. Gaskiya ne, amma ka yi sake. ya kwace maka kowa naka ko da yaushe ka tuna sai da raba ka bace ta dan uwanka ce mahaifinku sun nuna maka wariya tunda za su iya bashi ita a koda yaushe sannan kai wahalar banza za ka yi musu laushe idanuwan shi tare da fusgar motar a guje na gidansu yana zuwa ya same ni da baba ina kuka kaina a cinyar baba fisgo ne yayi tare da cewa me alisan ya fi yin da shi girgiza kai ne tare da cewa babu ni babu ruwana da shi kai ne ƙarya kike kukan me kike kukan uban me kike da aure na kuka yi ta zina toshe mishi baki na yi tare da girgiza mishi kai wallahi babu wanda ya san komai dalla malam sake min mata na alisan ya ture shi nan kowannen su ya kafa siddarar ce matar shi faɗa na fatar hankali sai da babu hallur ya ce musu waye amin dukansu suka daga hannunsu wannan ai shirman banza ne waye adam duk suka kuma daga hannunsu cikin bakin ciki amul ya kai mishi duka a hakarkari dole ya sauke hannun shi amul ya bude baki zai yi magana baba ya ce waye ya gudu da fari tuna amul ya nuna alisan da ke bai fahimci hausar ba to waye ya dawo aka yi auren da shi nan ma amul ya daga hannun shi na bude baki zan yi magana baba ya ce min idan na isa da ke kuma ina da iko da ke kar na kuma jin kin yi magana da kowa har sai rawan da gaskiya ta yi halinta ki koma gurin rabi ki zauna zan jira mu a rufe samu sauki a yi ta ta kare daga nan na koma ɗakin ummi abin sai ya zama gulma dama zaman zanen muka yi irin magana na babban gida har ta kai bana bata. duk wani hanyar tozar ta ni yaya amur yayi a hankali ya fahimci gidan an gyara musu zama domin iskancin da suke da babu abincin da ake wasa da shi babu wannan don haka zuwan shi ya so ya karya dokar takunkumin ali sannan ma sai da ummi ta dakatar da shi ya zama fitinanne na fitar hankali suna zuwa duba abba hatta sauran yan gidan haka sai dai har yanzu lokacin abba ya kasa bambance su domin kowannen yana shiga halayyar dan uwan shi yayi amfani da shi su kansu mutanen gidan inda amur ya shigo gidan alisan ya shigo ba su iya bambanta su duk da ni na fahimci kamar su a bayyane take amma ban da ikon magana kwanan abba shida aka sallame shi a ranar kuma mam ta iso ta samu za a fara cakwaki a zuwan ta bai rage komai ba kuma bai kara komai ba sai ma sabon tashin hankali an yi juyin duniyar nan su fidda waye amil waye alisan dukkan su suka yi amsa suna maganar gaskiya sadara matar Adamu ce wato Amin idan ana ganin ma kamar haka ba zai yiwu ba akwai malamai sai mu ɗauko su in ji abban shi yana kallon fuskar su matsalar ɗaya ce da Alisan zai ce ba shi bane Amin shi kenan shi kuma baba ya hana ni magana don haka shi ma baba ya ce musu waye amin arison zai daga hannu na kura shi ido hawa yana zuba daga idanuwa na na girgiza mashi kai sun koyar da kai yayi cikin bakin ciki mara misaltuwa amin na kallon mu shi ma ran shi ne ya ɓaci ya ce rufe alisan yayi da duka saboda wato ba zai faɗi gaskiya don kansa ba sai da na hana shi magana wato dan munafunci shine bari ka yi shiru dan ta girgiza maka kai fada ne ya kuma kaurewa tsakanin su dan alisan ya gaji da dukar da amla yake mishi kare kanshi yake da sauri ya tare da ture shi ya ishe ka haka to naji kai ne mijina so what suna kallon zaka kashe shi saboda son kai irin naka ka bar shi rayu ko dan kasancewar shi abokin haihuwarka dan Allah ka bar shi yi rayuwar shi ai tunda ka same ni ba shikenan ba ka bar shi tunda yaudara ce makomar shi yaje can ya bar mu mu rayu yaje na bar shi da Allah yaje ubangiji ya bi mana haƙƙin mu ka cutar da ni ka cutar da zuciyata Allah sai ya bi min na ka gama da zuciyata fiye da yadda na tsammani na faɗi haka ina kuka mai cike da nadamar rayuwata kallo na Alisan yake cikin tashin hankali tare da bakin cikin me yasa bai taba tunanin wannan lokacin zai zo mishi ba me yasa bai taba kawo yau sidar za ta mishi kallon azalimi ba girgiza mata kai yayi cikin tashin hankali yace we deserve it other ƙarya kake ƙarya kake kai makaryaci ne me yasa baka gaya mata gaskiya ba amma da yake kai munafiki ne gashi nan ka cutar da rayuwata rarrafawa yi gaba na tare da neman riƙe na tura shi tare da koma bayan amin alisan ka bar mishi matar shi shi ya fi cancanta da ita ba kai ba ka bar shi kanin ka ne shi ne husaini ɗanka Dan haka ka koma magana a kan da ka yi haƙuri allah zai baka wata in mam ta isa gaban shi tana kuka tare da goge mishi fuska shikenan tun da matarka ce kuma kai ne amin amma ka sani dole ka yi haƙuri da ita domin ba ta saba da kai ba da shi ta saba a hankali alisan ya miƙe tare da dafa bangon don ko gaban shi baya gani yana layi yana tangaɗi har ya isa bakin kofar fita wani irin kuka ne ya kwace min na koma kusa da baba halliru na rike kafar shi ina kuka lokaci guda ya ji wani banzan tunani mara tushe ya zo mishi yadda take kuka akan alisan bari ya sake auren da aka kulla da alisan sai a kuma ɗaurawa da shi magana ya ƙare sai a kuma ɗaura mishi aure da ita shi kenan don wani haushi da bakin ciki ne yake kuma kama shi tare da tsanar alisan kishin su da kishin su da ra'uwa uba gashi ya kwace mishi iyayen dubi yadda mum take kuka a kan shi gashi hankalin abba da na sadara ya tashi kawai ya ce wato don an ɗaura aure na da shi shine kuke kulla min rashin mutunci to na saki waccan auren sai a kulla wani na sake wancan auren saki uku babu wani alaka tsakanin ku da shi sai da ni ki zo rayuwata na shirya zama da ke a mummunar macen makinji sake baki kowa ya cike da tashin hankalin kowa yana kallon shi tare da mamaki adam ka saki sidara bayan wannan haukar da ka yi shiru ya yi kamar wanda aljanu suka buge ya bude idanuwan shi ce ni ne alisan wani irin kallo muka bisa da shi cika alisan ya tsaya tare da dafa kofar bata gidan cikin wani irin kaduwa na zube akan gwiwata lokaci guda zazzabi ya rufe na sa kuka hawayen yamma ya tsaya tak. a hankali baba ya taso ya zo na tashi mu je Allah zai isar miki ki, sai ubangiji ya saka miki amshi haka a riki. a hankali na mike tsaye na zo zan wuce Amil ya sha gabana baby love dube ni ne ba Amil bane abin mamaki lokaci guda Amil ya kuma rudar da hankalin mutane Alisan yana son magana amma saboda firgicin da yayi lalle Amil tantirin mara mutunci ne wasu tagwayen kwalla ne suka shiga tsere a fuskar mu ni da shi lokaci guda ya kasa ya tsare ya juyar da hankalin kowa cikin zuciya da fushi alisan ya ture shi tare da gargaɗin shi da hannu duk rashin imanin mutum idan ya ga yadda alisan yake bi na sai ya zubda hawaye zunzurutun tausayi ya kasa cewa komai sai bi na yake shi kan shi ba halirar daurewa yake domin ya ga tsagurin tashin hankali da na shiga ɗaki na biyo ne ya yi ganin ina kwasar kayana hawaye na zubar min daga idanuwa na. na san na ci amanar ki amma wallahi ban taba kawo wake ke ce zaki zo min da sauki haka ba sidira ke ce mafarki na tun daga ranar da na ganki na fahimci ke ce nake zanawa dan Allah ki tsaya ina son ki ka yarda ni dan uwanka ya ci mutunci na saboda ni mareniya ce ba ni da yanci ba ni da wanda zai karba min na Alisa rufe min baki na yi da hannun shi ina son ki murmushi ne tare da hada kayana sannan na dauki jakar zan fata ya fusgo ni me yasa ba za ki gane zuciyar mu ɗaya ba ce me yasa me na yi maka a duniyar nan me na tsare maka amsar ka babu amma yi haƙuri ka san baka da aure na ka yi ta koya min son ka simple and easy wancan lokacin sai aka gaya min kai ba musulmi ba ne. a hankali na tago gaban shi na tsaya ina kallon shi kafin na ce mishi you know how you broke my heart baka sani ba little girl like me i fell in love da batman irin ba kana so na ba na tambaye shi cikin sauri kamar yaro karamin shi da min kan shi sosai kuwa gida kai na cikin ban tausayi tabbas amil ya yi gaskiya da ya ce mishi lusari amma na ne yake haka zai iya ɗaukar komai amma ban da rasa a sanye na kau da fuska na za ka iya min komai idan na roƙe ka sidara babu abin da zaki sa ni na kasa yi murmushi na yi sannan na juya bayana ina shekar kuka ce dan Allah dan darajar shi karka kuma tunani ka rabu da ni jiyar da ni yayi yana kallon fuska na nima shi nake kallo zunzurutun tashin hankali ya kasa boyuwa ba zan iya ba kenan dama ba so na kake ba jikina kake sha'awa shi yasa kai kokarin rafin dina a dubu kenan na yarda na amince amma ki yarda ina son ki daga haka ya dauki kaya na ya fitar min da shi waje inda baba yake jira na jin hannun shi ne yana lalubar nawa na dago kai ina kallon shi keep me in your heart I will be with you sun koyar da kai ne ina kuma share kwallon muna tsaye amul ya zo ya ture shi sai da ya faɗi sannan ya zo zai mun magana baba ya ja hannu na muka bar gidan baki ɗaya har mun fita bakin gate na ji ba zan iya tafiya ba amma babu yadda na iya jiyawa ne naga ya biyo ni zara na nayi na jiya da gudu tun kafin na karasa amla ya shiga tsakanin mu ture shi nayi tare da isa gurin shi ina haki a hankali na zara zoben shi na mika mishi sannan na bar shi rike da zoben neman abin hawa baba yayi muna shiga ya iso ke ce kika ce idan ina son ki na rabu da ke kuma na yi haka to meye na raba tsakaninmu saboda ba zai yiwu na yi rayuwa da maza biyu ba idan kai baka ka fusata ba wata rana shi zai fusata balle ba na fatar sake shimfida wani abu a rayuwarka na gode ijiye min zoben yi ya juya bai kuma wayi na ba haka muka bar garin na shanya kuka na sai dai na yi mamaki da baba halliru ya wuce da ni kano tunda muka isa yana bai inda ake lodin kwara nan ya kai ni ina zo na biya komai sannan ya ce mu ki yi hakuri gashi nan ki isa lafiya ki rike wannan ko zaki ci abinci a can don na san ta yi sai gobe ku isa sannan kuma ba ki da waya to Allah ya tsare zan kira layin direban sannan na bashi lambar yayan ku shi zai zo daukar ki insha Allah ki yi hakuri ki bar min komai a hannuna daga yau ba zan kuma barin ki ki yi kuka ba insha Allah to baba na ce mishi bayan ya gama min komai ya juya shi ma ya bar Kano tare da alwashin sai ya hukunta duk wanda yake da saka hannun bata min rayuwa mai da ni ba bazawara a 15 years ko tausayi na ba su ji ba daga rufawa juna asiri sai karfe 12 na rana muka bar Kano a hankali muke tafiya kasancewar direban tsohon direba ne gashi ya iya tuki cikin natsuwa muna tafiya yana ba mu labarin irin gwagwarmayar da suka yi a hanyoyin Najeriya har muka bar Kano muka nufi Kaduna inda muna biyo ta kafancin sannan muka miƙe Nasarawa karfe goma na dare muka iso Silaja a nan muka sauke sallolin kanmu na kasa cin komai idan na zauna sai na ji kuka yana son kwace mu. awa ɗaya muka mige inda muka ɗauki hanyar tafiyar da ta ɗauke mu har kogi state karfe biyar na asuba a nan muka yi sallar asuba sannan muka kuma ɗauki hanyar kwara karfe shida na safe karfe sha biyu daidai muka sauka a garin ilorin muna isowa ta sha direban na kiran yaya a teku ina zaune har ya iso yana gani na ya karaso cikin damuwa ya riko hannuna tare da cewa sidra ƙasa nai da kai na riko hannun na yayi tare da ɗaukar kayana muka bar tashan bayan mun yi wa direban godiya muka nufi police barrack na ilorin a motar ogan shi ya taho ɗauka ta tunda na shiga motar nake kuka sosai na kasa magana fushi sosai a teku ya ɗauka tare da cewa ki bar asarar kwallon ki insha Allah sai na rama miki wulakancin da yayi miki share kwalla nayi sannan na ce mishi da ta bar shi da Allah duk rama mun da zaka yi bai kai wanda ubangiji zai saka min ba kai ka hakura kamar yadda na hakura duk sai ya ji babu daɗi cikin tausayawa muka nufi gidan shi da ke cikin barak din har cikin gidan ya yi min jagora ban san sarari tana nan ba aiko da wani irin ihu ta rungume ni muka zube a falon gidan na gaida matar shi sannan na zauna na sun koyar da kai na kasa ina wasa da zoben shi dan koyar da ya dawo min da shi ban iya ajiye shi a ko ina ba sai a hannuna ina jin bacin rai amma babu yadda na iya abincin suka kawo min na kasa shi sai da na yi wanka sannan na zauna kasa cin abincin na na koma na kwanta ina jin babu daɗi a kasar raina sai dai haka ba zai sa ni barin alisan a raina ba domin ya cuce ni idan na kuma duba wani wurin sai na ga shi ma ba laifin shi bane haka ne ta sakawa ina warwarewa dutse tunda ya shiga gidan bai kuma samun damar ya leka wani ba rufa kan shi saboda bakin ciki idan kai ne alison shi wancan ɗin fawaye cikin tashin hankali ya karya wuya tare da cewa shine ne amil mom yadda ya rena mata hankali abin ya dame su ƙarshe ya tashi ya fita inda ya je ya yi wa kanshi ciwo tare da komawa kamar da gaske ya zo ya zube a gefen mom yana share kwalla rike kanshi ta yi sannan ta ce mishi ali na yi maka alkawarin nema maka sidar amma kuma me yasa dawo kai ya yi tare da zuba mata ido har zuwa lokacin mutanen gidan suna tsaye kafin ta miƙe tana faɗin zo mu bar gidan nan duk abin da ya samu dan uwanka so ne sila su ne suka lalata rayuwar mu da ta mahaifinku suka kwace min alvin ko nono bai sha ba suka min barazana za su kashe ni waɗannan mutanen mugaye ne sun cutar da rayuwar mu don haka ka kira min alvin mu tafi da shi haka ya gama yawon shi sannan ya zo ya rike hannunta cikin damuwa ya ce mata mom babu inda zaki a nan zaki zauna babu inda zaki ni ya dace na yi magana ban yi ba saboda rashin hankali irin na haikin tafi ba tare da ɗan jariri ba na san ne miki laifi amma me laifin jaririn ka bar min ihu domin kuma mahaifiyarka da yayyarka tare da yarinyar da zaka aura lokacin zaka tambaya ba ni ba kai muje je hawa ranki zai baci sai dai namu ya ɓaci idan ba zan zauna da kai ba su su kashe mu da 'ya'yana ba to kuwa na ga wanda ya sai biki tsakanin amil da alim din cikin masifa ta ce mishi kana nufin alisan shine alim to ba zan yarda ba sai na tafi da yara na kai zo nan a hankali amu ne isa ga abban shi zauna kusa da shi cikin fada ya ce mata da na aure ki ke ɗaya kika zo ba da wani yaron ba ina bukatar yara na za ki iya tafiya babu abin da ya dame ni tunda kin zama zuma sai da maɗaci haka ya ba ta haushi har ya hindu da ta fito za ta mata rashin mutunci ta kwaɗa mata mari sai da ta zauna kawai kamar wacce aka buɗe ta sai ga fitsari take kuwa ya shiga hankalin shi take ummi ta ce a ranta jigaliyancin amir galo ne domin ga abin da mamar shi ta yi nan amule ya saka baki ta amince za ta zauna amma a sashen shi kafin ka ce min a cikin awoyi amule ya tabbatar musu shine alison kuma iyayen sun yarda da hakan ya fita hayyacinsa kuma bai nemi kowa ba don haka ya tattara komai na shebar cikin gidan ya koma wani sashi na abban shi baya amfani da shi ya zauna baya shiga cikin gidan da yawa ma ban san yana nan ba sai suka zata ai amil ne zuciya ya fushi da su shi kuma amil yana musu haka ne dan ya ga yadda suka damu da shi har kusan kwana biyu kafin alisan ya fito nan ma abba na ganin shi ya fara mishi faɗa tare da nuna mishi yadda dan uwansa yake kokarin boye damuwar shi amma ya ki saki kuma ya damu da kanshi ya so kare kanshi amma haka bai samu ba saboda yadda amil yake karawa al'amarin wuta nan mahaifin ya nuna bacin ran shi hakuri ya bashi bai ce komai ba har zai wuce ya ce mishi ka damu zan barka ka sha iska amma sai ranar da ji labarin sidira ta yi wani auren tukun shaƙe wuyar shi alim ya cikin zafin rai yake huci karshe sai da aka kira su shi ya kwaci wuyar amil tare da kifa amil mari a gaban kowa ya yi ta mishi faɗa haka ya yi wa mutum ne da bai iya faɗa ba kuma bai iya ɓoye abin da aka mishi ba amma da ya fahimci amil na buƙatar iyayensu sai ya haɗa kayan shi ya bar musu gidan duk da haka bai bar dukiyarsu bai bar shi haka ba asali ma ya tsaya duk da baya zama a kasuwa ya zuba idanuwan shi sosai a kai har sauran kayan shi da suke kano ganin baya nan ya sa kowa amincewa amin ne don sun san amin ne ya taba gudu ga auren shi kuma uwa uba rashin ganin alisun ya sa suka ƙara yarda da cewa ai shine amin har yanzu babu wanda ya san dalilin amin na wannan renin hankalin kai sun dauka da gaske ne yana son su dira ne don haka suka kuma ɗiban jiki suka nufi haɗeja an karɓe su da mutunci amma sun rasa darajar su tun yan uwan alhaji ma'aruf suka zauna suka ga sami shi magana da ciwon zuciyar shi ya so tashi amma amil ya kafe ya yana roƙon su shi idan na su ba mutuwa zai yi ba shi kuma baba halliru yana kallon su amma bai ce musu komai ba ba za ka iya mutuwa akan soyayyar su dira ba ka dai faɗi haka ne don mu baka ita sannan sannan ka tafi ka nemo ta duk inda ka same ta ta amince da soyayyar ka shikenan da wannan maganar suka dawo don haka ya tattara kayan shi iyayen suka hana shi tafiya haka yayi ta mita tare da karamar hauka suka danne shi da nuna mishi lallai suna bukatar shi ko don cigaban kasuwancin mahaifinsu haka mara mutuncin ya zauna ya kuma miƙe kafa ya talabta iskancin shi son ran shi kuma da ya yi haƙuri da soyayyar da za su mishi sai ta ninka ta alisa amma ya yi ƙarfa ƙarfa, ya kwace yankin soyayyar mahaifin shi shi kaɗai zan ko ci uban kowa a nan ba za ku gaya min ina kuɗin suke ba cike da mamaki suke kallon shi kafin suka mishi yalla bai kai ne ka ce kar mu kuskura mu ba wani komai kuma ai ba ma barin kuɗi a shago yana yawa ake kaiwa banki wanda yake shagon bai wuce dubu saba'in ba dalla mishi mari amil ya yi sannan ya tafi inda kuɗin yake buɗe ya kwashe tas sannan ya bar musu shagon yana ɗarka musu a shariya bayan tafiyar shi alisan ya shigo musu ganin yadda suke gunaguni ya sanya shi jin babu daɗi da haka ya daka musu tsawa take kowa ya shiga hankalin shi akan me zan ci zarafin ku ni na hana a dinga fitar da kuɗi daga shagon nan idan za ku tafi gida ga wancan asusun nan za ku cire kuɗin abin hawan ku ko ba haka muka yi da ku ba iyan labai suka ba shi amsa fidda laptop din shi cikin natsuwa ya ajiye musu tare da kunna shi sannan ya shiga bude musu companies din shi nashi na kan shi jikinsu ne ya yi masifar sanyi sannan ya bude musu kudin shigar shi a duk kwanan duniya miliyoyin dala suke shiga asusun shi kashe laptop din yayi sannan ya ce musu ni ɗan kasuwa ne baka wasa da kasuwanci hatta kuɗin da zan barnatar ina lissafin shi ta koya har tsakiyar su ya ce masa idan na ce zan kashe kuɗin nan to kuɗin shi ne kuɗin da ake biyan ma'aikatan kamfanoni na wancan da ya zo ya amshi kuɗin amin ne ni kuma alim don haka ganin cewa za kuna samun matsala da kasancewar mu to ga wannan alamar idan na zo zan kawo muku nambobin yawan ku kuma za ku faɗi cikon cikon ni wannan ya zama sirri mu idan ya faɗa kunnen shi ku ne za ku wahala ba ni ba domin ni ina gab da barin kasar baki ɗaya, dalili mai girma ne ya rike ni idan na samu zan bar muku kasar ina da nawa rayuwar a wani gurin sannan kuɗin ku na sake muku tun ɗazun ta yi bankunar ku ne basu baku ba ina mai ƙara baku hakuri da abin da ya faru na tsaikon da aka samu idan na samu lokaci zan na zuwa idan damar hakan ya samu dan Allah ku yi hakuri da abin da yake muku dan Allah ku yi mishi uzuri ku yi haƙuri ba halin shi bane babu kuma ya laɓe amma gaskiya kamar ku ta yi gaba ki ɗaya ba mu iya bambanta ku murmushi sannan ya ce musu Hussein ɗina ne ni ne Hassan ɗin shi mun gode sosai ya laɓe so mai saurari kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa